فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة محرقين كأنهم حمر مستنفرة غضت من غفوة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء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 فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ينقوى ما سجرمه ‘yan uwa masu daraja na wannan farfadiya na wannan mahada na wannan fada na mai martaba sarkin garin juwa alhaji dr idris musa allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma mai martaba lafiya hidima da yake yi allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa alkhairi ko kuma da kuke ba da haɗin kai da jagorori shugaban kwamitin tafsiri da 'yan midiya da 'yan agajinmu wannan kokari da kuke Allah ya sanya muku a mizani ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku zaman lafiya da mazajinku ya bunƙasa muku arziki na zamantakewa da kuke na aure a ah, 'yan uwa muna ɗan gabatar muku da uzuri domin ka'ida dama wa mata sha'una illa an sha Allah rabbal alamin ma'ana duk abin da kaso izan Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddare haka ɗin ta yiwu ba to sai abin da Allah ya so yake yiwuwa mun mu fara tafsiri kafin wannan lokaci kamar yadda muka saba amma wani sabuwa da suka bidiyo wallahu musta'an shi ya sa muka samu ta'akuri har izuwa wannan lokaci ba mu gushe ba muna cikin wannan sura da ake kira sa Allah subhanahu Ta'ala ya datar da mu muna cikin bayanin bayan Allah wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya ce mana za su sha abun sha ma'ana giya na lahira saboda malamai suka ce da Allah ya ce innal abarara na min ka'sin kana mizajuha fura. ka'as kofi ne wanda ake zuba ruwa na sanyi kamar da da yawan laraba su fi a kamfin don akwai kof wanda shi kowane iri zai dauka to shi kuma ka'as eh, babban malaminmu malawa bakar mamudu gumi Allah ya gafarta masa da rahama yake cewa kofin da ake zuba giya wanda a nan ya nuna mana cewa kamar bayan da muka yi a lahira a gidan aljanna akwai giya amma giya wanda yake tasirce kamar da a tafsirin mu na jiya ko sakarin jiya muka fada dazanci to wa'annan bayan Allah za su shiga wannan aljanna Allah ya ce al'abara bayan Allah wayanda suke nagari shi ka zamo bawan Allah nagari akwai aiki za ka yi aiki ƙur'ani ya nuna mana sifofinsu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana sifofin waɗansu daga ciki waɗansu Allah subhanahu ta’ala ya kawo su a nassi aiki za ka yi kafin ka yi idraki na wannan matsayin aiki za ki yi kafin ki kai wannan matsayin a matsayin ki na matan aure akwai aiki da za aka ba baki akwai responsibilities wanda sai kin sauke shi sannan za ki kai wannan position din to duk wa'annan ababen misali hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa duk matan da ta rasu mai gidanta yana mai yarda da ita to Allah subhanahu wata'ala zai mata gafara to wannan idan ka ɗauki wannan to mafhum na mukhalafa da yake nuna mana duk matan da ta bar duniya sai mai gidanta na cikin takaici ina kina za ta tafi za ta je fushin Allah kenan wa wani bawan Allah ne aka masa waya aka ce mishi mai ɗaki ka tara su sai muna da tsalle aka ce mai faru ya ce kai ai malam wallahi ko da yana wurin ya ga ta kusa mutuwa ba kuwa wallahi zai karfa ce subhan aka ce Allah ya ce kai ai malam mutuwa matan alheri ba ta barin shi huta ko dan karamin abin to wannan wannan mace ta samu irin wannan shaida ya jama'a saboda girman Allah menene mafin wacce zama to haka manzo Allah ya faɗa a wani hadisi duk matan da mijinta ya kwana yana bakin ciki da ita to Allah subhanahu wata'ala zai turo mala'iku su tasire mata to kun ga kenan ashe mutum ya kai matsayi na bawan Allah salihi aiki za ka yi akwai tsare Allah babban jebon shi ne aƙida karka yi al'ada karki al'ada ta bid'a ban da bid'a al'adar da ya contradicting addini akwai al'uf al'ada wanda yake gudana a tsakanin al'umma akwai wanda shari'a ya bari akwai wanda shari'a bai bari ba duk wani al'adan da ya contradicting ƙur'ani ko hadisi ya fi karo da karantarwar Allah ya fi karo da karantarwar manzon Allah wallahi wannan wasi da shi ake yi misali wanda ya yi a tsakanin al'umma muna da al'ada in mutum ya zo waje zai yin sallama sai kuna ya gaisuwa wannan al'ada ne wani ya sa'awa wa Allah ya sa'awa karantar maza Allah sallama annabi ce kai sallama Allah ya ce kai in ka shiga cikin mutane ka ce assalamu alaikum su ma ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu shi ma a yi hattara misali wa alaikum assalam wa rahmatullahi ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ko ta'ala da ake karawa wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kalmar ta'ala nan da yau malamai suka ce baya zuwa cikin islami baya cikin ruwaya sai kai wanda yake tunda Allah ne ce za ka gaida ku da gaisuwa ku yi wanda wa huyitum bi tahiyatin fa ayyu bi ahsana minha aw ruha insha Allah Allah ya ce idan aka gaida ku da gaisuwa irin ta addini shi assalamu alaikum to ko kuma da irin wannan alaikumus salam ko ku yi ziyara wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh manzo Allah ya karanta da mu a hadisi kai aka maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai wa alaikum assalam maza ya fi ka faɗa wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah subhanahu wata'ala zai sanya albarka a tsakaninku musamman in kun hadu sai ku yi hannu amma a wannan bigirin mu yi hattara we have to be very very careful by the time when you meet your brother or you meet your own sister when you say assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh to za ku shaking hand ba to you meet sure inda dai mace da mace ne to da malamin suna ga babu an gane amma na mace da namiji akwai inda yake halarta akwai da ba halarta to sai an yi bayani in ba ka bayani sai a yawo da sha social media a ce yan gizala sun ce namiji da mace sai hannu namiji da na mace mata dawa da miji a maimakon ki zo ki tsuguna sarki ki sallama ya kawo miji ki hannu ku hannu ko ki bari ya jika miki hannu ko ba haka ba domin mijinki ne sweetheart ɗinki ne eh, my g ko ne suke ce one shi ne komin naki ne babinki amma ba wani katuwa duk matan da ta je ce ma wani irin wannan salon zancen Allah ya tsine mata amma mai gidan ki zaki mishi kai ma ka ji tsoron Allah matan ka ka zo ka ce mata duk wani kalma da zai jawo soyayya ya dora ta akan turba ta ɗabi'a na gari da shiga wannan karkashin babin al'abarar ɗin ana son miji ya tsora matarsa an gane ko ana san miji ya tsora ba ku ku shawara a tsakani kamar da kuka fara faɗa mai kake so na maka mai baka so amma da yawa waɗansu mata sai za su je anguwa suke tsafta har aka waye gari aka sami yara ƙanana suna rika wucin movement na iyayensu sai ka ga yaro ƙarami ko yarinyar tana wasa in ta ga mamanta ta ɗauki ruwa ta fara wanke kafa daga gwiwa zuwa ƙasa ta ɗauki hijabi sai ta ce sai ta ifta wasa sai ce mama da ni za a ce ta san za ta hangwa ne ta san mama ta ba ta sosa za ta hangwa to kun ga wannan ai bai dace ba ko this is uncalled for bai dace ba at least ki zauna da mai gidanki ki ɗora shi akan turba ta al'abrar shi ma ɗora shi akan turba ta al'abrar saboda akwai matsayi wannan bangaren kenan kun ga aiki ake yi to saboda haka Allah ya ce wa'annan a gidan aljanna za su sha daga kofi na giya za su sha daga abin sha mai ni'ima wanda duk inda suke so su sarrafa shi za su sarrafa shi ubangiji a nan da ya kawo wa'ansu sifofin ya ce suna cika alkawarin ta hanyar bakinta mun muku bayani jiya sannan kuma suna ciyar da dukiyarsu domin Allah an halarta ma namiji ciyar da dukiya domin Allah haka an halarta mu ƴa mace ciyar da dukiya domin Allah idan mata tana tare da miji sai ta ga mijinta ina abin da 'yan boko suke cewa spirit stingy yana da tauri kusa akwai masu tauri ko baka ba to ita kuma Allah ya taimake ta mata ne da gari to idan yana yin rawwa to ba laifi ba ne ta rika ɗaukan abincin inda akwai mabukata amma dole sai hatara banda israf banda barna kar ta ɗauka kuma ta rika tsiruwa a'a sai ba fakirai mabukata to Allah zai ba ta lada Allah zai ba mijin lada Allah zai ba mai gadi mai control na wanda activities na gidan lada wanda ya ba ta haɗin kai ana taimakawa al'umma Dokin kin ga kin shi ma akan me akan al'abrar a cikin sahun al'abrar amma matan da za ta ga miji tana sharri tana kuma goya masa baya wallahi tallahi kuskure za ku rika tsina junanku da ke da shirin gobe kiyama domin Allah ne ya faɗa mana a Qur'ani duk ƙauna duk soyayya Allah ya ce al-akhillahu yawma idin al يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين مسو يا جونا الله اللاهرة والله ما كيان ذا سكوبا to da wani masoyin da ya wuce mata da miji ai babu ai masu ne Allah ya ce ranar za su yi gudun junansu ba yau mai firul mar'u min akhi yau ya يحب المرء من أخيه نعم وأمه وأبيه نعم وصاحبته وبنيه نعم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Ubangiji سبحانه وتعالى ya يوم Yau المرء من أخيه a ranar da almar'u mutum zai gudu ɗan uwansa a ranar da almar'u aka ce ke kuma ya mace ke ma kina indirat a ƙarƙashin almar na'am saboda haka ke ma za ki gudun ɗan uwarki yau mai turin mar'u aka yi. wa ummihi wa abihi mutum zai gudun babansa zai gudun mamansa ya salam a yanzu da abin da zai sa uwa uwa ta yi gudun ɗanta ai babu ko kaza ne babu gana abin da kaji ke yi kaza ɗan karai kaza ke na faila da 'ya'ya idan ɗaya na ba fa kai kusa kai kusa da shi fa sai inda ƙarfi shi fai ƙare fa da yadda za a yi uwa wa ummihi wa abi shi kusan balagan da ya sa Allah ya fara gabatar da ummu anan sannan ka zo da baba to barin gaya muku akwai wani abin da suka yi na drama haka wani wani ne ya fito sai zo kicin uba sai zo kicin sai ga yaron ɗan ƙarami kamar wani yaron take sai kusan yara duk abin da ke yi sai sun yi shi in ba kawai ranka yanzu sai mahaifi ka kwarewa kai yaro gani da maman shi ke zuwa ta ɗauki wuka a sama ta yanka wannan kasa can da ya zuwa kowa sai ya zo ya hau yana hawa ya ɗauki kujera ije sai ya hau ya sake kama na ya hau da baban ya shigo sai dai kai kalle shi tsaya na kallo sai wani ya ce to kaga wani abun wallahi da uwa ne sai kallo ina ai sekon ta fi shi ta sauke shi to me za tsakanin uwa da uba waye sun da uwa to tsakanin uwa da uba da ya sun waye uwa ku faɗi gaskiya wani gaskiya to saboda haka wannan Allah ne kulla wannan abu na'am kun san Allah yakan yi tsarin shi ishara da kowa kuma magana ta gaskiya kowa kowa ne abin ta wallahi min girman ka aka tambayi wata a cikin ki wa kika fi so wanda ya fi baki kuɗi wanda ya fi kaza kaza ta ce na a cikin ta wanda ya zama matsala shi ta so za ta yi tafiya dawo ya zama daidai ya zama na gari saka duk abin da ɗanki ɗaya yana baki miliyan ɗari ga ɗayan an bayan sacewa ke hankali ya fita wurin shi kisan shi don ke baki da matsala da wannan kuma wannan shi ne gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi to shi yasa Allah su wa ya ce to ɗa zai gudun uwa zai gudun uwa wa sahibatihi wa bani abokin zama ma da ƴaƴan ma duk kowa zai gudun kowa li kulli yau minhum yawma idhin sha'anun yi kuni kowa gabansa yake sawa kowa gabansa Allahu ba. shi sa Allah ya nuna mana cikin hadisi idan uwa ta zo haihuwa shi Allah ya ɗauki ranta da ita da ɗan, to ɗan nan da ya sanadiyan tafiyanta to kuma shi zai zo wannan cibiyar shi zai zo ya man shi ran kiyama ya kai ta gidan aljanna kin ga baki asara ba malaika da ya sai zo ita malaika ta firke yaran za su kewace sun ki malaika ce ya ubangiji yaran nan sun hana mu je da uwansu Allah zai ce ku sakin su uwansu ku yi gaban kan kuna da matsayi ku riƙe yara da amana ku riƙe su da amana na gamo gaskiya kenan saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ce kowa kansa wannan ƙiyamar zuwa wasa a ciki <clears throat> lokacin da manzan Allah yake bayanin cewa ranar alkiyama kowa zai tashi a tube ko kaciya babu sai Aisha take cewa irin jin kunya haka sai haka maza da mata manzon Allah ya ce a'a kin manta li kulli mar'in minhum mai izin sha'anin yukuni wannan karamin misali wanda ya je aikin haji zaman da ake na musulifa saboda cunkoso da haduwa da ake yi za ka iya zamo kana tsakiyar mata ba ka sani ba saboda ka fito daga filin arafa cikin damuwa matsatsi ka zo kai kana allah allah na farko ga sallah a gaban ka za na biyu kana samun mai zafi ce in ba kamar idan hankali ba ka yi ce a filin arafa tumbin ka yare ce kana yi zaka ne ban daki a cushe wurin yake kana Allah Allah gari ya waye ka haura ka je filin jamra to a nan ne zaka ga mutum ya kirkiro mu kanshi zarura sai sai shi ma yana da zurka ga mutum kato kato in ga maka mai karfi fa sai mutu ya fuska shi yana da zarura wani ya dan kwanta shi ma yana da zarura الضرورات دي tudihul وزي wai zai tafi ji ba da gani tsofaffi ne fa tukun marasa karfi aka ba su dama baka yi ka fara to haka yan uwa duk wannan ki kokari ki dora mai gidanki akan turba ta arziki ba ki ce berawan zai fadi ba to haka suna cika alkawari suna ciyar da abinci suna ba miskinai abinci talakawa suna ba marayu suna ba fakara fakirai da waɗanda aka ribuce su a filin yaƙi. duk suna ba su kuma suna ne domin Allah abinda suke cewa innama nuɗe muku har makaranta إنما نطعمكم لوجه الله لا domin kun jasa a نريد منكم لكم جزاء ولا شكورا نعم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وقاه الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم وسقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إنه Allah الله الله ce duk abin da za su yi da ciyarwa ba sa wani Kowane lokaci suna ne domin Allah. Na'am. ka sani ba ka sani ba za su yi domin Allah Inna nu da imukum mu mun ba ku ne kai mun ciyar da ku ne liwajihi Allah domin Allah kaga wani yana daga cikin ayoyi da za a istidlali da shi na cewa Allah yana da fuska na'am shi sa idan nan tabbatar da abu zaman lafiyar da kai ma ka tabbatar ko a shi ne wuri. na'am la nuridu minkum jaza'an wala shukura a ba ta kunya yabe mu ba ba ta nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a sunna in ka samu alheri Allah za ka fara gode mu sai ka faɗi kai sujudu shukr na'am alhamdulillah da Allah ya tsara don abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce zai same ka to a duk inda kake kuma sai abin ya same ka وقالوا الحمد لله الذي هدانا الله masha Allah kawai kai godiya ga Allah subhanahu ta'ala sannan suke cewa mu fa Allah muke tsoro muna tsoron Allah muna tsoron wani yinin da akwai matsala ubangiji subhanahu ta'ala suna sun jefa wannan zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah kuma ya amsa musu ya kare su wannan sharri na abin da suke tsoro wannan dalili ne yake nuna cewa idan kai abu domin Allah Allah ko ba zai barka ba kuma zai amsa maka amma matsalar kamar da hadisi sai tabbata na qudusi duk abin da za ka yi in ka sa wani a ciki Allah barin ka ke dawo abu na'am kafar Allah kawai baka kana son zaman lafiya to yi abin da ne Muhammad ya faɗa ka bi manzon Allah za ka shiryu وإن تطيعوه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إذا نبك النبي محمد لا تشك haka Allah ya faɗa kai sai kafa alkawai in kuka bi manzon Allah za ku shi wannan mafhum muwafaqa ce lakin mafhumul muqalaba idan kuka ki bin annabi Muhammad to babu shiriwa tare da ku Allah bai sa muku taimako Allah bai ma saurara saboda haka Allah ya ba su wannan kare ka su wannan sharri ya kuma ba su haske na fuska da farin ciki ya kuma musu sakamako da gidan aljanna da alharini dalilin mai bima sabaru sakamakon haƙurin da suka yi don ka ɗauki kalmar sabar asabar akwai alheri da yawa da yake zuwa kan wannan in kai haƙuri za ka samu mai lada in kai haƙuri za ka yi nasara in kai haƙuri za ka samu dukiya mai amfani in kai haƙuri za ka samu ilimi amma rashin haƙuri yakan ja mutum ya samu damuwa misali ba sai Allah ya kawo aya ba idan muka koma ka kahf kar karanta aya ina da sai lokacin da aka samu tsakanin annabi Musa da Khidir tattaunawa annabi Musa ya fatawa Allah ya ce wa ce kai haka in an maka tambaya wai ko wani ilimi kake Allah ne an gane ko kai ya shi kuma annabi Musa fahimtarsa ai ba wani annabi a zamanin shi shi yake magana da Allah kai amma Allah ya hana shi saboda masu sauraro me za su fahimta za a samu wani abu wanda daga baya kuma sa fara jingina mishi lahantaka to sai Allah ya kwabi shi ce a'a za abin da aka tambaye ka ce Allah na'am anai Musa Allah ya jarabe ce to akwai wanda fi ka yi ka tashi ka je bakin teku za ka ga wani bawa na amma kafin ka je ka samu wani abu na guzuri kamar ka samu wani kifi ya zama ka dafa shi guzurin ka kenan a lokacin da ka rasa wannan kifin to a nan kuma bawa yake haka dai ɗauka suka tafi yana bayani na kai ilimi ba wannan babin muke ba da suka tafi har suka je inda suka rasa kifin yaron da yake rike ma annabi musan wannan abun Allah ya bashi da mai magana ba har san da suka yi nisa sai ce kawo mana kalaci sai ce wallahi na manta ai kifin ya fite da shi sai ce to wannan ai muke ne ba ai mu koma wajen yace amma wannan tafiyar mun sha bakin wahala ga rawa ilimi ana shan wahala suna dawowa wajen ya ga wannan bawon Allah matakin farko bayan tattauna suka bi suka shiga jirgi aka ɗauke su kyauta kamar da malamai suka faɗa za su fita hidir ya fasa jirgi a nemo musu ya ce don mai sa ga ka yaka wannan kuskure ya ce na ce karka tambaye ni dama gaidan da ya bashi kenan duk abin da zai karka tambaye ni kai hakuri muna magana kan hakuri kai hakuri ya fasa jirgi ya tambaye shi ce ba na ta karka tambaye ni ba ce kai hakuri ya riga wata mata suka je yara na wasa ya kama yaro da ya buga da kasa ya mutu ya ce ka zalunci da ya kai kisa ya ce me na gaya maka ba na ce karka tambaye ni ba sai ce su kai hakuri suka je na uku ba kwanta a gari aka su abinci ga gida zai faɗi annabin Allah Hebrew ya ce mu yi aiki ya ce shi gaskiya gaskiya mutanen ba mutane kirki bane shi dai kan sai sun biya mu yace a mu domin Allah yace amma na ce karka min tafiya to a nan sai ga min dalili kaga jirgin nan inda ta shige akwai azzalumin sarki zai kwace Allah zai gyara musu kayan su kaga yaro nan in ya girma zai ja iyayensa su kangare ko su ibin Allah to amma Allah zai ba su wani 'ya'ya da suka fi wannan albarka shi yasa in ma Allah ya kashe min wani dangi to ki roki Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan ba zai rike ma yaron addu'a na'am kuma ki roki Allah ya baki wanda yafi shi sai ya ce kaga wannan gini akwai dukiya mai yawa na wa'ansu bayan Allah marayu baban su ya rasu, baban su mutumin kirki ne to kuma ya bar ma Allah ne ajiya idan ginin ya faɗi mutanen garin ka kai su hana ma abinci a yi sai ita eh, za su kwashe dukiya ya zalumai ne to amma gyaran da muka yi na Allah zai tsare musu har su girma sai ce ayya ai ban sani ba ita ta ba aka sani ba amma daga nan zamu rabu to sai mu zalla ya ce ina a ce dan uwan mu annabi Musa ya hakuri da mu samu ilimi mai tarin yawa to kaga wannan hakuri ashe hakuri na jawo alheri duk abin da kai hakuri a ciki wallahi sai ka samu nasara na'am shi sa Allah ma da kansa da fa inna ma'al inna akwai sauki to in ka samu tsanani ka bar ma Allah kai hakuri to shine Allah ya ba su aljanna da kayan alharini kayan ni'ima kayan jin daɗi ya kare sharri sai ce bima sabaru sakamakon hakurin su to ƴan uwa waɗannan sifofi na su kenan cika alkawari sai baki ta cika mm. ciyar da dukiya domin Allah mm. ba su neman yabo jin tsoron azaban Allah subhanahu wataala wanda sifa ne na bayan Allah na gari to za mu sake komawa mu sake duba wani sifofi mutum ke sake kaiwa ya zama bawan Allah daga na'am mu je karanta a cikin sautin sauka. na'am wa ibadu wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawla na'am وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا salama? والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعة nan wurin Allah ya kawo mana sifofi na bayan sadaka wanda za su hau wannan matsayi na al'amara domin kunga a gaban da yake ainihin ya rabu biya", sai ce ibadullah ya amfani da kalmar ibadullah ibadun rahman su za su sha wannan gara basar wanda mun kuma ana kwadaitar da muna roƙon Allah ya samu ne to nan sai Allah ya kawo su sifofin su kenan idan kina son ki zama a cikin wannan sifa ɗin da ke da mai gidanki kuma ba ki sani yar uwa duk lokacin za ki addu'a in kina son addu'an ya yi kyau sosai ki fara gabatar da roƙawa mai gidanki ababen shi haka matar sabon suke mai gidansu zai fita yadda za ka fitar na Allah ya kai ka lafiya ka dawo lafiya abinda za ka nema mana na halas Allah ya baka abinda za ka ba mu na halas in dai baka sa ba za mu yi haƙuri da yunwa amma ba ma yi haƙuri da yini daya a gidan wuta amma haka muke da yawan mu can we tell ourselves the truth haka muke jama'a ga lokaci ya zo kenan banda wannan satin satin ya zo banda shi sati na sama da za fa rikici Kalar rigar da za a so na sallah in ba haka ba duk abin da za a yi za a yi to ba abin da za a yi insha Allah Allah ya ce wa ibadur rahman bayan Allah na gari wanda Allah da kansa ya sa musu suna bayansa na gari na'am ya su na farko yake ce allazina yamshuna alal ardi haunan ba sa girman kai akan kasa sifa ce ta lalatattu riga ce ta Allah riga ce ta Allah girman kai ba wanda ya kuskure ya sa wannan riga sai ya ci Allah ya wulakanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta tambaye shi girman kai yace shine ka dinga ba mutane kallon reni kin karban gaskiya da ma mutane kallon reni shine girman kai to su ba sa yin wannan Yanzu za shi jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam Mazan Allah har yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yara kanana yana musu sallama irin shi sannan wa idza khatabahum aljahilu qalu salama idan aka samu wasu dan hafaniya wanda ba san Allah ba ko in sirri rai suka nemi su yi rikici da su na'am qalu salama siya ba sa fara ba sa rigima sam sam sam tarbiya na mutumin kirki musamman kun ga wannan wata da muke ciki hadisi tabbatacce mazan Allah ce in wani lalatacce ya nemi ya yi rigima da kai ka ce da shi inni sa'imun inni sa'imun ina azumin na. ma'ana ba da shi saboda idan azumi bai hana ta surutu ba mutum bai bar mulandanin banza ba to za a kai da instant ɗin da Allah ma baya son ba baya son ainihin wannan kishin ruwan da ya bari Allah bai wahalan maza ne bai Allah bai bukata to wannan daga cikin sifar su na farko kenan ba sa girman kai maza Allah ya ce mai girman kai ko da kwayan zama ne ba zai shiga aljanna ba ba sa girman kai ko ba sa alfahari ko ba sa fada sifa na farko kenan ya ce sifa na biyu wallazi na biyu wal rabbihim sujudan wa qiyama kwana suke suna nafi amma ba wai daga farkon zai zuwa ƙarshe ba a ai mu Allah ya fara mana hadisi afdalus siyam siyam dawo. wa haka za afdalus sala salatu dawo. wannan ai annabi Allah Dawud shine mafi dici annabi cikin azumi irin nashi yakan yi azumi ya gobe huta haka ma sallah yakan yi sai dan kwanta ya barki sake tashi kenan kullum san jikin ka da hakki akan ka kare zamanto kai sai ah. manzala ya zai gawon ya daura ko wata ne ta daura igiya ko a ɗakin aisha na kashe me faru a ce ai saboda sallah ne in dai gaji sai ta riƙi ya ce haba wannan ya kuskure ai in kai sallah kana jin bacci to ka kwanta ka yi baccinka in ba ka bai yanzu sai ka zagi Allah shi dan sai shi yaga sai kai wani abin da bai kamata ba to bayan Allah na gari suna a bacci ma'ana a dare jikinsu yakan dan nisanta shine suna yin lafi fili cikin dare Ya تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم kuna وطمعا yi رزقناهم ku? to haka suke bayan Allah da gari jikin su yana nisanta yadda suke bacci ba ba sa bacci ba a'a bacci ka za ka yi shi in ka yin bacci za ka yi ba mu kanka problem كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون نعم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم bayan Allah na gari da Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun ma'ana bayan Allah daga jikin su yana nisan da yanda suke bacci suna yin nafi sannan in gari ya waye su yi taimakekeniya su ciyar da dukin da Allah ya ba su babu wanda ya san me Allah ya ɓoye musu ran gobe kiyama daga ciki Allah da yake gaya mana shi ne muka gina karatu a kan al'abarar sunan da muke magana. To ka kenan siffarsu na gaba kenan domin me kullum kuma siffarsu na gaba addu'a suke suna roƙon Allah ya juyar da azaban jahannama kar azaban ta zo kusa da su. Saboda bala'i ce. Sannan siffarsu na gaba ya ce wallazina إذا أنفقوا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما أي الله نجري سفن سنقبا سوفا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا يقتروا باسعين سكا توزع أو نايكينا بين بين لا ما برنا ko ba riƙe hannu kaga daidai kenan wa kana bayna zalika qawama za su ciyar gobe hali ba sa kwashe dukiyan kaf Sunika, to what of your wife at home, your own children, your family, suna da sofa, ka da ka ɗauko ta fa, ya za ka yi da ta ga san kai, ka kwashe dukiya kaf ka je da shi. to ba za ka yi barna ba za ka ba da daidai ruwa daidai gari kuma kar ka riƙe hannu kar ka riƙe hannu akwai barnan da shi tsanki in mutum yana so alheri kana da dukiyan kwace oke kana son ka ba da miliyan ɗaya ko miliyan biyu kuma kana da miliyan of naira ya on account za ka iya ba da over 50 miliyan ma bi affected dukiyan ka ba sai ka tashi za ka ba sai shi ɗaya ce a'a daga wani ma bai ba da shi a kai na gama kuma ya fi kuɗi ya fara samun kashe kuke ai ga ma gidan ka ce ba ƙara sama to wani lokacin kuma shi zai shiga jikin mace matan da zai ce ka abi dai wallahi baban wani wallahi da kawai dan gidan murji a nan an sa, kaga kuɗin nan ma zai sama maka zai ce ko kina da gaskiya fa shi shedan ne ba shi yasa da ake shi shedan in ka ya fara kawo maka wannan za ka ba da miliyan uku sai fa aka maka wannan shakun to kun yatar da shi in ka tare ka ce ka ba da miliyan ɗari sai koma yana kuka to bayan Allah na gari ba su sa barna wurin ciyarwa ko ba su yin rawa me sifar su na gaba والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما نعم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إن شاء الله والذين لا يشهدون الصور وإذا مروا باللغو مروا kirama barakallahu fiku duk wa'annan sifofi ne na al'abrar bayan Allah na gari wallazina la yalquna ma allahi ilahan akhar babban ke ba sa yi ne ba sa hada Allah da wani sam sam ba sa yin shirka ba sa yin kafirci ba sa yin al'ada su goro layin nan ba su da shi ba duk saboda yarda ne da wurin Allah na'am kar wani matsafi ya zo ya ce maka za ka yi tafiya ya ce ba sa'a kuma ka yadda ka ka ci. annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cikin hadisi ya ce man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima ja'a bihi ar-rasul أو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم wanzan Allah ya ce duk wanda ya je wani matsafi ko ɗan duba ya yi imani da abin da ya faɗa masar nan to ya kasance da abin da aka bai wa manzan Allah ko ƙwararri ke ya ta abin da aka saukar wa manzan Allah a wani ruwa ya ce duk wanda ya je wani dan boka ko dan kuma tsafi sai ya yi kwana arba'in yana sallah Allah baya gaba a wannan hadisin ne ya sake cewa wanda ya zace wa matansa ta addubura Allah ya tsine masa duk wa'annan aika aika ne na matsafa to shi yasa Allah ya kore wannan dabi'a ga mu'mini yace wallazina la yad'una sune wanda ba sa kiran wani Allah ma tare da Allah ilahan wurin bauta sannan wala ya yaqtuluna an-nafsa ba sa kashe rai Allah allati harrama Allah wanda Allah ya haramta illa bil haqqi sai da cancanta a kashe in yayi laifi na a kashe to za a kashe shi sannan ce wala ya yazunun ba sa yin zina ba sa yin zina haka Allah subhanahu wa ta'ala kun ga zina ba sifan mutanen kirki ba sannan ya ce wa man alzalika. duk wanda ya aikata wannan ɗaya daga cikin wayannan miyagun abubuwan kun ga can an ce suna yin sallar fili, cikin dare suna ce da dukiya ba sa barna ba sa girman kai na aka ce kuma ba sa shirka ba sa tsafi domin ne kadai in mutum ya mutu yana yi to Allah ba zai taɓa gafarta maka ba إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة نعم. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله يشرك لي شركة الله يحرم تامس الجنة kuma makomansa wuta Allah ya kiyaye shi ne Allah ya ce babu tsafi babu duba babu kisa babu zina babu maɗigo babu luwaɗi duk Allah ya tsina masu wannan dabi'a yanzu an mai da shi ya zama ado ƙungiyoyi ta mata hadda wani alamu da wurin suke sawa a jikinsu shi yasa ko da ado ne kike yi ba laifi ba ne ya mace ne ado da duk abin da attractin mijin amma da matsala daya idan ki kisa irin wannan ado, waɗansu gurbi ne na yan iska suke yi to ki avoid it you should not associate with that group saboda za a tara tunanin cewa aiki ba kina yi ko ba haka ba akwai sa sarƙa a ƙafa ko wani malamin ya ta lissafawa da wasu zane irin zanen lalle na akwai da suke a jikinsu akwai wasu abubuwa da wani dai ɗabi'a wanda ya sa'a ma yadda shari'a ya ce to idan kika ga kina wannan to ki daina yi saboda wani kungiya na nutsu na yi wai a ce in ba shaidan ba za a ce wani mace ta auri na mace namiji auri namiji menene wannan jama'a in ba kafirci ba wannan ai kafirci ne sai yasa muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah yake azurta mu da jagorori wani lokaci mutane kirki kun ga irin wannan iskancin an fasin bill ba a national assembly na'am amma wallahi yawan jagororinmu sanatocinmu 'yan majalisun wakilanmu musulmai sarakunanmu jagoran sun kira sun jakunninsu in ka kuskura kai bai kai shiga wani abu ba mu wa jama'a don mu za mu jama'a faɗa to Allah za mu kyale su da kai wallahi sun ta sun agintin abu kuma wani lokaci daɗi na da kasara wallahi irin wannan ɓarnar sai ga da musulmai da kiristocin sun yarda a ce wai namiji a wani namiji namiji a wani namiji to mai Me mai bambancin mu da awaki kuma aksar cultism yan kol su suke da wannan gina da harkar matsafa kana neman kuɗi matsafi zai ba condition jan karanta littafin sarumin batta. ya kawo insu abawansu matakan da matsafi yake bi ya nemi yanzu aljani aljani zai rika taimaka masa akwai zai ba condition na ɗaya karkai sallah a cikin salloli zai ce karkai sallah a rayuwanka kun ji daya na biyu zai ce za ka rika saduwa da matanka ya tana haila wani zai ce za ka sadu da matanka ta duburanta wanda ta ce ka sadu da da ka haifa wanda ce sai da uwarka to mai munin jama'a mai munin mai munin mai munin shi ne za ka ɗauki ƙur'ani ne ka raba shi biyu ka yi takalmi dama da ɗaya ka yi hagu da ɗaya takalmi kana taka kana tiya ban ɗaki la ilaha illallah muhammadun rasulullah wai in kai wannan sai shi ɗaya maka kirari to yanzu ka zamo oga ka zama oga mana tun da ka fi shi ka turce ma'am. so duk abin da kake so zai maka haba jama'a daga cikin kasashenmu da muke arewacin Najeriya akwai wani daga cikin jihohinmu da suka samu jarrabawa na irin banditir din nan da fitintunu da wa'yansu abubuwa to akwai wasu mu irin su Sheikh Muhammad bin Usman da eh, eh, eh, Dr. Imam Ahlul Sunna abdulwahab jagoran suna na Najeriya da Afirka gaba ɗaya ya tura waɗansu maluma suka yi zama suka yi bincike har wannan daga cikin garuruwan su tafi wallahi daga cikin abin da suka iya ganowa akwai kur'anai da aka loda saboda kawai samun nasara wai ga shugabanci al'umma aka loda kur'anai a salga ya jama'a wani gini aka ɓare kur'anai aka haɗa aka yi gini saboda Allah wai mai wani irin dukiya ne ne zaka da irin wannan dukiyar jama'a kwana za ka yi a duniya walau ishta alfun alfa ko sun ma alfai ne ba da ha? falafun da mi yau min tasiri da kau in kai shekara duwa ƙara maka dubu biyu you must have you must you must go to your grave one day sai ka je kabarin ka wani rana no whether you like it or not you must go there sai ka tafi ko za ka ba da bashin abin da ka yi a duniya to mumine ba sa wannan shashanci ba sa yin sati yan uwa ba sa yin sati kar ki sa'a ma Allah sakamako an ce kima mai gidan ki biyayya wanda ya dace da Allah da manzon sa annabi Muhammad yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati khaliq kun ga wannan shine tsari tambari ta izala ahlus sunna akan wannan fa hadisi izala suka yi baki a wurin mutane da sai izala zai tsuguna ya tsura wa ya ce annabi a hannu dan izalar ya zai maka sallama dan izalar ka shi amana zai rike maka dan izalar ka ce ta wuri kaza zai tsaya dan izala ka ce kaza to wannan sai sa ma al'adar da kuma ke a wuri wurare to shi sa dole kuma na kafaɗa da yan izala su kuma suka tsaya a kai kuma ba su daina ba kuma a kan haka annaba suka rayu saboda haka in ahalin suna bawan Allah na gani da yin zafi idan mai gidan ke ce to shi ya aure ke duk abin da yake so zai baki amma ki abu ba zai sadu da ke ba zai rika zuwa da wani rika saduwa da ke amma kar kowa ya sani karke da ki zauna in mai gidan ke ce ba zai sadu da ke ta gaba ki fita ba ki fita ki fita ki bi Allah ki bi Annabi Muhammad Allah kawai ake nema yardarsa na'am wallahu wa rasuluhu ahqqu ayyuhu in kanu Allah kawai za ku nemi yardarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka cewa duk wanda ya aikata daga wannan laifin zina shirka kisa to yau za a lahul azabu yau ga kiyamaki wa ya khaludu fihi muhana za a rurrufa masa laifi ranar alkiyama kuma zai dawwama a gidan mai a gidan wuta kuma a walakance a walakance akwai kuskuren da wasu mata suke yi ka ji mace na cewa wannan dan ana ce suna yi amma yanzu har a tiktok a yi na za ka ga wani ta ta zama fitsararriya na wata abin wai ta fito a tiktok take cewa in kun ji an ce jeki za ki gani to ki zo mu ne za ki gani amma jama'a wadda karɓa na nan lafiya ba ina ce baki ne wani in maman ta matsa miki a gida ta kakura ne yanzu fa kin zama mutum fa ki bata kawai ki zo muna na nan wuri ka zama na ko a mutu ko a yare ya lafi duba wannan musibar jawa iyaye wasa ne la haula wala quwwata illa billah zaka ji ya mace ta ce wa mijinta wallahi ni kam da za a ka min kishiya na yadda maka kowa mai gaje ka yi. ka je ka ɗauki matan garin da ma kana ke su hotel amma ni kana ko min kishiya addalu ala sharri fa huwa kafa'ili annabi ya fara wannan kin taimaka masa kin dora sa kan keken fata to fa za a raba 50-50 aka ce izan matan aure ta je zina da wani ɗan iska turan lahira za a zo da wannan ɗan iska a gaban Allah ga wannan mijin da aka sai Allah ya ce kaga wannan tsinan ne ce zai da matanka ga aikin shi da ya mai kyau a rayuwarsa ka ɗibi na ɗiba ai wani bawan Allah na ya ce wallahi kaf zai kwashe to ga zaka bar mishi ai kaf zai kwashe ko ba haka ba haka ma zuna maka matan ta ɗibe ka bar su sai da jira su Baba ba shi ce wai dabara ya da ne mai shiga ku? ko Allah ya sauka hadisi ya tabbata cewa a gidan wuta in an shigar da mazinata tsoyi da suke yi wala har ƴan wuta suna neman sani kun ga bala'i ne to bayan Allah na gari za suna nisan ta wa'annan siya Allah ya ce sai wanda ya tuba ya yi imani ya aiki na kwarai ya aiki aiki mai kyau to wa'annan Allah zai canza musu wani miyagun aikin su ya dama mai kyau domin Allah mai gafara ne duk wanda ya tuba ya aiki mai kyau Allah ya ce wa'annan a wurin Allah Allah zai karbi tuban sannan bayan Allah na gari ce ba su yin shaidan zuwar, idan suka zo inda ake hayaniya to suna shigewa ne cikin karamci. ba ruwansu ba sa za su zama rigima domin wani wuri in ana rigima ka tsaya wallahi koli za su kano da kai akwai bawa Allah da muka je muka tura aka fitar da su a gidan prison ce shi fa bai laifi ba shi fa yana tsaye ne kawai an zo ana wani rigima ne yana wurin ne kawai ya zo shigewa ne ya tsaya shi ba na gana ko zai iya ba da wani guduma ya raba ce wallahi polis na zuwa wurin wallahi suka ɗiba da shi to wannan sanadiyar san da ya wata shida a gidan yari da kun ga qur'ani ya ga maka gaskiya bayan Allah na gari ba su zuwa su ga yadda za a yi rigima su tsaya na farko ba su yin shaidar su abinda baka gani baka ce ka gani a'a sannan in sun tashi inda ake wargi suna shiga cikin mutuncinsu sannan wallazi na iza zukiru bi ya rabbi wallazi na iza zukiru bi ayati rabbihim ya yakhiru alaiha sunnan wa umyana na'am والذين يقولون ربنا هب لنا من أسواجنا وذرياتنا قوة أحسن وجعلنا للمتقين إماما Ubangiji subhanahu wa ta’ala yake cewa wayannan bayan Allah na gari idan suka ji an ambaci Allah subhanahu ta’ala to ba sa shigewa kawai haka shiru a'a idan an karanta ayar sujuda su tayi su sujuda idan wata aya ta sifanta kamar da manzo Allah yake faɗa cikin hadisi duk wani abu da zai shige aya ya ce kaza to zai yi ba da umarni karkai kaza to zai sifanta ya sifanta da wannan hani karkai umarni a yi to kaga da a ce musulmi zai bi dokokin Allah to abin za ka karanta Qur'ani kana karantawa ka aiwatar da wannan alhamdulillah na'am kowa zai zama mutumin ke dan Qur'ani gaba ɗaya ta tsoro mutane a san alheri shi ko Qur'ani da zarar ana karanta shi in ka ji shi to ya kamata ka fara tunani إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما شاء الله انا رفع عارف بيتا سوسي سوسي نعم. الله يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم نعم. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمني باين الله مؤمني باين الله إذا أنا أنكرت آية ايوين الله زوجير a shirye take ta karba sai ta fara firgita in kuma karanta musu ayoyin to zadatun imana imani take kara musu me Allah ya ce kaza to bismillah mu je zuwa za mu je mu kamar yadda kuka faɗa a nan kuka ce kun yarda a karanta wannan ayar magana infaki na marayu ana karanta sai kuka gudu sai kuka gudu amma sai Allah ya sake kau mazajin zarata masha Allah kuma sarki Allah ya masa lafiya yana gida ne kawai din ayan kawai sai turo buhun shinkafa ya ce a ba marayu su fara da shi tsohon mana Alhaji Abdullahi ku? Kande Na Alhaji Abdullahi Kande dan dubu Kande Kande eh. ka Alhaji Abdullahi ko ma mana. shi ma aya kawai dai an karanta ce shugaban tafsiri ayan da mu take magana ya ce, da ku take magana kuma da kowa da kowa ce me ake bukata ce abin da Allah ya baka dama sai ce ga miliyan da ya fara da shi duba jama'a ce dubu dari takwas a ba kwamitin tafsiri kuma kwamitin tafsirin nan kullu zuwa muke musu don ne har kunyen shugaban kwamitin na ji don da na ga sun ji gaba na fa ce akwai damuwa ne sun ce mishi babu don mu komai mun wadatu gaskiya kun rike mu da amana kun rike mu da mutunci kun kimanta mu abinci ba da yawa gaskiya to wannan karimci ne Allah ya saka muku da alheri na kira sarkin garinmu sarkinmu na ce mishi mutanen garin nan da sarki suna mutunta mu ta inda ba a zamani sai ce to yana roƙon abu ɗaya a wurin ku mishi addu'a ya je umra ku ya guri kuma sarki addu'a sarkin kifi ya je umra amma ban faɗa muku ba sannan ga mai martaba saboda shi ne shugabanmu a wannan wajen saboda haka yake Allah saka muku da alheri saboda haka bayan Allah nagari ana karanta ƙur'ani zuciyar sai ta fara tsoro a cikin za ta ɗauka ke to amma kuma bayan Allah ne don muna jiran sai dai kun gudu muka faɗa an mu ya ce za ku dawo to muna nan muna jiran to saboda haka ba sa tsoron komai sai tsoron Allah subhanahu wataala kuma imani take kara musu sannan daga ƙarshe bayan Allah addu'a suke wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil إمام إن شاء الله يقول أولئك أولئك يجزون الغمصة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين خالدين فيها حسنت مستقرا رزقا ومقاما قل ما فقد فسوف يكون لسابا ubangiji subhanahu ce bayan Allah na gari addu'a suke yi zurriya mata mata fa da addu'a Allah ya bani mata na gari kwan ka tare da kai ka yi ta addu'a Allah ya shirya maka da matar za mu wata rana wai eh, za mu sai ka haɗa da addu'a an gane ko to saboda haka Allah zai tare da gidan aljanna manyan bene da sauransu saboda haka wannan shine ƙarshen inda za mu tsaya kuma lokaci ya riga ya kau akwai rana saboda haka idan Allah ya kai mu gobe za mu summarizing abin da muka yi kamar da al'adarmu ne mun gane ɗabi'anmu ne matsayin mu dan summarizing but if you have any problem okay it will not be a problem to us Allah, that could be tomorrow by the will of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala na'am alaikum salam na'am okay no do 20,000 800 80 kawai 20,000 kawai ok akwai sanarwa kamar yadda muka ce muka faɗa jiya mai martaba sarki ya fada buhun shinkafa biyar eh, five bags of rice as his own contribution to the committee of eh, tafsir ne ko marayu ne ofa na marayu ko and then The former chairman, Alhaji Abdullahi, also uh, gave five, uh, 1 million as, as his own contribution. Uh, 200,000 goes to orphans, almost 800,000 to the committee of Tafsir. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them. And then Ungyam Martin Jua. Ungyam That is Women's Center. Suma also they contributed the sum amount of 20,000 naira. An gane ko? Ko 21,000 zamu ce kawai. To ƙungiyar mata sun ba da 21,000 saboda akwai 80 naira a tsakani. To an kin ƙara sai zama kawai 21,000. Saboda haka ke ma muna nan muna jiran kamar yadda aka faɗa muna jiran ku kawo naku kuma za mu faɗa muna faɗa ne saboda ba wai abun nan ba ne a'a karfafa zuciya ne mun gane karfafa zuciya ne Da domin ai mun faɗa muku aya ji a nan Na an raba karka karanta ai duk da sadaqati fa ni'ma wa in tufuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in ka bayyana madalla Allah yana so in ka boye shi ne zai fi maka ba an gane saboda haka mu komai a ciki in zuciyarka a warke kake faruwar ka da wata matsala to ba ka da problem insha Allah ta'ala mai Allah ya wasu su Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu haram ma muna to